muna cikin bayani akan abin da ya shafi masu yafiya a jiya sai lokaci mun hali ne wanda Allah maɗaukin sarki ya yabi waɗannan mutane masu ciyarwa cikin sauƙi da tsanani da masu haɗe hushi da masu yafiya ga mutane Allah ya ce yana sakamakon ƙarai ga masu kyautatawa Allah ka samu cikinsu to sannan kuma sai aka bi da cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakrullaha fastaghfiru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون a madaukin sarki yana yaban cewa wallazina idza fa'alu fahishatan Allah na yaban waɗanda sun ka aikatar da aiki na alfasha zan zamban kabihan kazina zunubi wanda an mai muni kamar zina Allah tsare mu au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu jimadu lahu ga abin da bai kai zina ba har ta kamar sun ba da yin wannan zakarullaha sai su suna Allah aiwa idihi cikin Allah wastaghfaru li dhunubihim su nemi gafara ga zunubansu in sun aikata babba ko sun ka aikata karami suna neman gafarar Allah ga dukkan da sun kai wa man haila wa ya gafiru zunuba wa ka gafarar zunubai babu illa Allah fi Allah domin babu wanda ya yi malayin ɗin ba Allah ba walan isiru ba su na cewa yujimu ba su dogewa alama fa'alu bisa ga abin da sun ka aikata filhali yanzu da kuma nan gaba wahun ya alamu da alhali sun san annan lazi a tauhu abinda sun ka zo ma ma'asiya su ma Allah na bal akala suna cirewa an hu gaban ne idan ki bayan gon halka wasu wa tabu sai su tuba ila rabbihim zuwa ga su? waɗannan bayi su ma Allah na su. wanda in har aka samu kubcewa hali ya aikata laihi babba ba zai doge ba zai tuba ma Allah Hakanan iya in ya yi karamin laihi zai tuba ma Allah to waɗanda bayi Allah na yabon abi ne kuma su ne bayi na Allah na gari Allah ka samu cikin su wannan aya ta jiɗa akan wani namiji mai sikar dino a rajilin tamar yana sikar dino yana da dukani dukani ne yana da kuliya sai wata mata ta zo sayan dabino ta tsaya tana dubin dabino bisa hanya sai ya ce mata kina niyyar ki sai dabino ne ta ce eh ya ce to abinda yake ciki nan bakin kowa babu dabino mai kyau shiga kuriya can dabino mai kyau mata ta ban shawa lokacin da matar ta shiga wurin dibin da biyo to shi ko sai shiga tare da ita ya aikata tare da matar nan abin da kawai ilaji ɗaya bai ba amma duk inda jikinta yake ya shahi jikinta ya bata da binu kyauta to lokacin da yake wannan bayan ya ƙare sai tuna Allah ya hana sai tuba mu Allah yana zuwa yana kai wannan magana ga manzo sallallahu alaihi wasallam ayan nan najita wannan daraja sai sabon manzo Allah mutum ya aikata laihi yanzu yanzu ya gane kuma an kai an kafarta ne shi sai in ka aikata laihi yau sai dai ka duna ne in ka tuba ko an kafarta ko an tuba ko ba amsa ba sai za ta ya dunkule الله يتوبهم أولئك أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ula'ika wato waɗannan da ake magana a kansu jaza'uhum sakamakonsu magafiratun tuhin asiri Allah ka tuwa muna asiri suna asiri nan komin rabin da gwabangijinsu domin ta ayyuka ka ƙare Allah ya ce duk abin da ka yi an ruhi an gafarta maka shi ake kira gafara shi a tuhin asiri a ruhi ma aibi kuma wajen natun da aljanna ta jarimin ta ta halana faru kura muna gudana ƙarƙashin wannan aljanna khalidi na fiya suna abin ƙaddara ba dawama cikin aljannar wanda ya shiga aljanna an kace zai dawama ciki ya shiga aljannar daɗi halun muƙaddara ai muƙaddiri na da fiha ana ƙaddara musu zama cikin aljanna to tuf ya za da kaluha in sun shige ta wani imama dalla da ajarul amilina ladan masu aiki bi ta'ati da da'a hazal ajar wannan bada haza istiradu bi zikri akhlaqi bada da ambaton ɗabi'u na shugabanci allati biha yartaqi al-insanu da wannan mutum yake takawa idan nasari zuwa ga samun nasara wal khalaqi kuma babban rabu bai za a tsara hatin asa in shugabanci ya yi kyau sahalatul kiyada jayuwa sai ta yi sauki in kun ka ji an ce shugaban nan cikin mutane ne suna biye da abinci suna mai da'a to shugaban an na kwarai amma in ka ji an ce ko na ce ba a yarda to ba na kwarai hake ba in shugabanci ya yi kyau ya kyautatu to waɗanda ake shugabanta sai ya musu sauƙi su bi shugaban wasu tabi ake kalmatul ataba sai kalmar mabiya ta haɗu wartafa al-mujtama haɗuwar al'umma ta ɗaga wanta san ala su samu gudunmuwa na agaji akan makiyansu wa haza min jawahirin irshadi wa anfusi wannan yana daga cikin jauhari kyautawa na shiryawa wa an fusi da mahi kawansa Allah ba mu ikon da shugabanci na kwarai na'am Kudi kwanaki ƙabulikun sunanin fasiru fil'ar jifan guru kai faka na ake da filmu kazibi. Sun ma'akaba ala irshadatin biyu za'iman la ya tamathalu bi ko bima umira bihi wannan Allah ya ta'aqidi akan irshadat shiryawa da sakamakon man sil. yamtasil bima bihi wato sakamakon wanda bai kama abin da an ka umurce shi da shi ba ko ya fa'alu ko ya aikata ma nuhi abin da an ka hana shi qala kalat hakika ta shuɗe ma ta shuɗe min qablikum gabaninku sunanun wato hanyoyi da wasu ƙungiyoyi da wa'ihun fil kufar wato wasu gabri gabri na jama'a da kafirai halahu da sun ka saba ma awamir Allah umarnin ubangiji wa kadzabu sun hankali ta rasuluhu manzannin su allazina ursilu wadanda an ka aiko ilaihim zuwa gare su mista bi imhalihim don ayi musu jinkiri suna ganin kamar ba a komi sun ma'uzu sannan aka kama su wasiru ku ji al mu'minu ya ku mu'minai walau bi tafakkur ku da yawan zuciya zuciyarka ta yawata cikin duniya idan da cikin ƙasa on zuru ku dubi shin kaifa kana aqibatul mukazzibin a karshen masu karita manzanin Allah shin sun sha da dadi ku dubo masu karita arsul manzanni ai aqibatul amrin karshen al'amarin su min al halaki halaka wala takunu mithlan suka zama awasu fi takziba cikin karetawa ko sibukum ma abin da ya same su zai same ku in mutum ya ga wani ya aiki mai muni bai sha da daɗi ba shi yace sai ya yawa da yayi to abin da ya same zai same shi Allah karim ku ci gaba هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا القرآن وانا القرآن bayanun linnasi bayani ne ga mutane kullihim dukkaninsu la yanfa'uhum lima yanfa'uhum ga abin da ke amfanin su wa libo lahum an-nasara kuma yana jawo musu wato gudunmuwa ala aduna akan makiyansu hudan kuma shi wanga littahi wa shirya na min ad su ga banin bata wa mu'izatun wa'azina lil muttaqina ma wajin tsoron Allah minhum cikinsu. saboda haka ashe kenan shi ƙur'ani, karantarwa na wanda yake kuma yana bayanin komi da komi ga mutane babu abin da Alƙur'ani ya raga babu abin da ya rage kurani bai ambace shi ba sannan in kana da shirya ka kai ga Alƙur'ani ka kai ga shirya in kan ka kauce to sannan na koma cikin mata Allah tsare mu ci gaba ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم رجع wanda ubangiji madaukakin sarki ya koma ila sabri irshadatul harbiya zuwa ga tsara shiri na za a huskanci yaƙi wa ya al'umman musulmi Allah ce wala ta hinu kakko ya rauni to da isu kakko ya rauni an kitalil kufari da yakin kafirai wala ta hazanu kada ku samu damuwa alama asabakum bisa abin da ya sahi ku bi uhudin tan uhudu au gairi ko wani ne milan amakin na wurare wa antumul alamun ku ne sama bil galba da baya alaihim akan su in kuntum mu'min in kun zama su imani hakan da gaskiya وجوابه جل عليه مجموع ما قبله جوابين سا يا نوري ذا أجن دا أقبانين كي الله يكي إن يمسكم قرف فقد مس القوم قرف مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وتنل abin da ake son a nuna muna idan kai mai don Allah ka ji gajiya to wanda ba don Allah ya kai ba shi gajiyar bai jinta kai mai don Allah in ka gawa abin da kake kai ya ishe ka to mai aikin banza zai ga kokari Allah gare mu in lam takum qarhum ya ku jama'a na al'umman musulmi idan miya ku sun shahe ku kun sun shahe ku ga ohun can udu a gari ko sa bi fatahil qafi wa quri'a bi dhammiha jahadun wahala min jarhin na rauni wa nahi da mutare kama da shi in kuna jin miya ku sun shahe ku an ce ku juya ko ku ku koma hita kuna ganin saboda hannu ya kumbure fuska ta kumbure na an yi ma takobi na an yi ma mashi nan kibiya ta same ka wani masu kauma sai ya shahi mutane alkufaru kafirai karhun miyaku misulhu iri ne bi badalin can bada au gairi ko wani sa shin da an yi so za ana Uhuru sun zo ko ba zo ba to don me na kuke cewa ku kuna da wata magana Wasu dukkan ayyam kuma Allah ya ce waɗancan kwanuka nudawuluha muna jijjura ta nusarrufa muna jijjura ta bayyana tsakanin mutane yawmal lifurqatin wa yawmal lukhra wanga ne a ba waɗanda gobe kuma a ba waɗanda mista aka ba da dama ga waɗanda ba musulmi bal ya ta izu domin musulmi su aftu kuma wani kama Allah don Allah ya san ilmu zuhuru sani na bayane Allah zina amanu waɗansu sun ka farfarta imani akala su sun ka tsalka kefi imani cikin imani su min gairin daga wasansu kuma wa yadda ka zai minkum shuhada Allah ya ƙi shahidai cikin ku ya kore mun ya gina masu bi shahada da shahada da abin da shahada wanda ya zo jihadi yadda an kai ga ma'araka sai ya ga wani musulmi ya kai ƙasa ya tsora ganin mu da adda Allah yaya ake rinjaya mu har kashe wani a'a wannan magana ɗaya ta ai wannan da aka kashe Allah ya girmama shi in samu shahada sai ki ne ya dawo gida kuma wallahu la yuhibbu zalimin Allah bai sakamakon kwarai ga azzalumai alkafir na kafirai wa ma yudawulu bihi duk abin da Allah ya juya da shi lahum gare su alal mu'min akan mu'minai ya dauki dama ya ba kafirai su samu nasara akan mu'minai inna ma huwa istidrajun wannan menena kama akwai da dawa li yu'aqabahum Allah shi musu alqaba fi akhirah amri qashin amali duk kulfin da za a ayyanta a kare nasara ga mumina take wallahi kairi ko ya ga ya samu wata dama to mumina su adda nasara Allah ka dawo mai nasara gani kuma وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله يا إيهكا وليمحص الله دون الله يتبتكي الذين آمنوا suka سكي إيماني yu'adduruhum Allah ya tsallake su min zunubi ga laihuka bima asabun don abin da kame su kuma Allah ya yi haka don wayan haƙa shahi alkafin da kafirai yusuf da sai nurin da hakan su wa shaukatun bi ƙarfin su sai an fa sai an kadan kadan hatta la yakun lahum tasirun har yanzu su tasiri kuma haka dawul ayyam juya wa kwanuka innama huwa li hikmatin wannan ya faru na don hikima ya alamu Allah Allah shi ya santa an tun ba ta alamu na ku ku santa ba ta ta hazinu kakkul damuwa su yi ga abin da ya same ku min zalika da wannan bal huwa tamhizun cewa na kun gare ku wa i'dadukum ku da tanadin ku da shugabanci haka Allah ya muku haka in ya zama kullum kai adda nasara to rana ya hanka sai ya hanka wani kwanta kaina amma in ana yin riri a ga kun kai a koma yi a koma ganin kun yi kasa to za ku zabura saboda in aka samu haka sai shugabanci shi kau kuma أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم معنى أم إن بل a hasibtu yanzu kuna zaton an ta dakhulu al-jannata ku shiga aljanna wala ma ya'lamu lahu? ma'ana lam ya'lamu Allah tun Allah bai san Allah zina jahadu an sun kai jihadi bai minkum cikin ku sai mu zuhure ilimin ba don Allah ya sani kuma wa ya'lamu sabirina Allah ya san masu hankuri fi shada'iri a cikin kai suka ce wani an samu matsala ba ka koma ne ya gudu amma wani da nasara da hazima wallahi yana nan tsaye to don Allah ya san haka sani na bayyana gura ma al'umma amma shi Allah ya sani to ci gaba wala kullukum kun taman kun al-bauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun lokacin da aka yaƙi musar kun san an hita yakin badar ba da niyyar yaki ba ɗayan biyu to shi an ka samu abin ya zama faɗa wanda kuma ya zama musulunci gata tun da ranar hayo so wasu suna gida da su an ka ba da an ka kawo kuma ji ƙarfi ya koma ya koma gihi ya ce Allah shi ta mana mana irin ta fara ajiyar zaune su ta masu buri sun yi buri masu waɗi sun faɗi to sai ga ƙuri ta taho sai ga shi an samu hazima ga wasu to shi na Allah ya ce wala da kun su a yi haƙiƙa kun zamo taman naunar mauta kuna gurin mutuwa su. ya haso iya ta aini Ta asli taman naunar mauta min su da bayan an talƙawa ku haɗu da shi har ke ulfin bagiran da kuka ce laita lana yawman kai kaso gare mu da muna samun yini ka rabe badana kamar yini badar lina la don mu samu ma na lahu shuhada'uhu abin da shahidan har sun samu mu ma mu samu ilinta mutum din sai jihadi wani jihadi nan kuka shi ayi shi shahada Allah ya ce to to mu yanzu kan da yakin nan Allah hakika kun gani ai sababu hu sababi ne bil harbi da yaki sababin mutuwa amma wa an tanzurun kun ko aje shi kallo dai kuke ai bu sara'a kuna masu tsokaci kuna kallo ta'ammalun hala, kuna kula da hali hiya a ka'ita kuma an ta su ru'ya dan me kun ka zabe ni halal mulaqati akan haduwa wa ruku dan me kun ka zabe tsayi dole ne ki gane akan isma kun sama Ka kahira na kuka kuna ko ga kada makami ga hannu wanda ka cewa kai da dai ina ranar badar na dawowa wallahi mu ta'idan kasu mutane yanzu sun kaji ana maganar jihadi shehu usmanu sai kaji mutum ke kai inda dai muna nan da an yi da mu wallahi ko shi ɗan ba tara an kai ba sai an ɗauki cikin ɗaki wato ya fi kan kasa har riga ya ta cikin ɗaki kawai ba tsare ci gaba wa ma muhammadin illa rasulun kudu hatimin kwabilihin rasul afa in ma ta yi kutilan kwanabutun ma'ala a kwafikun ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر وسيجزي الله الشاكرين sun da ƙulubun lillahi sannan Allah ya ɗaure zukatansu da Allah Allah ya ɗaure zukatansu zukatansu ta yarda da Allah wa a haza Allah ya riƙe suna su an kulle tsarin kasukan mutum bi ƙauli wa ma muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai zama ba illa rasulun sai manzo kar halat wanda ya shuɗe min qablihi gabani na rasulun manzanni wa samar addini addini ya doge wa huwa hayyu yana yana rayayyansa bi annahu lillahi albaqi domin addini na Allah na wanda awan zake so wagga aya ta jida ranar uhudu hmm. lokacin da musulmi sun yaƙi su ya kai amma kame yaƙi musulmi ya kai lokacin da annabi ya zo shirya mayaka, ya sanya abdullahi ibn jubairi shugaban mahalba wanda in ya halbi doki ko ina yake yana iya kai ga ijiya saboda kwarewa yace to ku tsaya nan ku tare mu nan daga ku daga ko mun da ko an rinjaye mu domin an kai rinjaye ku ko ka gudu mutu zai ta hmm. yace ku ci musu yake ya yace to Abdullahi bin Zubair ya tsaye da tashi rundunar an zo an haɗa ma'arka mubaraza ta ƙari an shigo wurin ana jihadi musulmi sun kamu nasara kuma da kashin kahirai kashi har kafirai sun fara gudu har su ake sun fara hawan dutse har na bugu jikin mace har ta ta bayyana saboda gudu sai musulmin ga da annan sai sun kace a ah, mun kori makiya sun yadda ganima kudi muke ya kamata mu samu ma mu kashi ganima ta fashe da mu ba daga cikin wannan za su sawa har da mahalban ga Abdullahi ibn Jubair ya ce ku daga ku tuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tsaya nan mun yi nasara ko an jaye mu yace ka kote sai sun ka sai ɗauka in ta ganima suna shagalce wurin in ta ganima sai sun halin sun loli da suka suna kewaye wajen dutse ana cin ta ganima sai ka kanka ya kai kasa sannan sai ya ce musulmi ce kai na karar da an ka samu sai su koma har mutane sun ka an ka waɗe annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin qadi'a ya fuskanto annabi ya kaji manzon Allah ya rotsa mai goshi kwalkwal ya shiga cikin abin da goshi manzon Allah ya kaya mai haƙura lokacin da ya taso mai sai musabu ya gita mai wanda shi a rikin suka manzon Allah sai shi Abdullahi bin Kariya sai ya kashe musabu lokacin da kashe masu abu ya kuruta a cikin shaidan sai ya ce a cikin muhammadu na kashe muhammadu sai ga waɗanda adda hiki cikin zuciya da sauran suna cato, ya an kashe muhammadu kan ai ku aiki a kiran ku abdullahi ɗan ubayu ku kashe hannun kula shi ku ba su rani sun baya sai ana ibn nada ya ce in an kashe muhammadu to ubangiji muhammadu na nan ce sannan kuma shi wani ku yi da rayuwa har an kashe annabi muhammadu bawan allah nan ya shiga yana ta yaƙin kafirai yana kashe har an haka shi shi ana ta haka ana nan ana nan lokacin da tura ta kai ga bango mutane sun nuwatsi annabi Mahmud na kira ilayya ibadullah ana rasulullah ku dawo ya ku bayan Allah ni ne manzon Allah wanda ya fara dawa sai na Abubakar shi ya fara gane inda manzon Allah yake sayyidina Umar da sauran sahabbai sai an ka zo an ka zagaye manzon Allah wajen sahabi ta ce to lokaci da su kayan sun kuma za a koka kaushi to sun hau kama suna ganin sai nafa Abu Sufyana sai tambaya yace azal qawmi Muhammadun cikin mutanen akwai Muhammadu annabi ya kafa tanka mai su uku yake cikin mutanen na akwai abubakar annabi shi kuka amsa mai gare shi kaso uku cikin mutanen na akwai umar an haɗa ne annabi shi kuka amsa mai Allah kaso uku sai ya waiwaya shi abu su ga mutane ne sai ce waɗanda duk an kashe su to sai na umar nan na bai mallaki kai ne ba yace kai kare cikin Allah wallahi waɗangana nan masu mata mare kuma su rafiya bace sai na umar kenan ya azu wallah sai ai ya ce ila huban wanda bai ce ku ba ya amsa sai sun kace ni ga cewa sai ce Allahu a'la wa ajal sai ce lana uza ta uza lakum sai annabi ce kuma ya amsa suka ce ga cewa sai ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum sai ce to kai iske kasassun ku ai musu musula ba sa'i ba amma wallahi bai bata ne ba a halin nan ya jama'a annabin rahama sallallahu alaihi wasallama su dai abu su rana dole sun ga yaƙi ya abin sun tafi akwai kawai magana ta gaba mu zo ta kwan shin afa in mata muhammadu sun ce an kashe muhammadu ba mm. sun in shi muhammadu ya mutu auku da ku an kashe shi wa kalla an kuma yayin fita gaban ku kama kalla gairu kamar da wanda wani ne suka rubuta mina rusul manzanni in kalartu sai ku ji wa ala'a abiku akan kafirci ku koma akan dugadugan ku akan kafirci wa jihadun ku koma irin kufri wal jumlatu al akhira mahallu istiwam al inkari ma kana muhammadu ma'budan annabi muhammadu bai zama abin bauta ba tarji'u ku koma wa inna ma ma'budukum Allah abin bauta ku Allah huwa hayyu la yamutu raye ya mutuwa wa man yanqalib duk wanda ya jiwa ala aqibai akan dugadugansa balan ya zurra Allah shi bai su kama Allah da komai wa inna ma yadurra nafsuhu yana cutar da kansa kawai wa sayyidillahu shakirin Allah zai saka ka masu godiya ga ni'ama hu ni'ama ta bi sabati da tabata wa yansurun taimakon kala aduna akan makiyansu Allah ka taimake ba kan makiyan mu na'am وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها الشاكرين وذكر fi ma ya ci annal iqdama alal qital la yati bil maut Allah ya ambata ga abin da aka yi lalle gabatu zuwa ga yaƙi ka take da ba da kahiri ke zuwa da mutuwa wa inda mal mautu bidillahi mutuwa ga hannun Allah take kuma mun gane wannan ko mutum ya kai nawa bakin bindiga ga kake an saka wallahi ba shi a mutuwa ba in an ba da kaddar ka mutu ba mutuwa mutuwa ga hannun Allah take Allah zai kayyada hu bil ajali wanda yawa mutuwa kayyadi da ajali qala wa ma kana li nafsin anta musa bai samu gare ba a mutu illa bi izni Allah sai garra Allah bi tawahi hukuncin sa kitaban mazdarun aikata Allah zalika kitaban Allah ya rubuta wannan rubuta mu a jan abin wa lokaci mu akadan la ya takaddam sai gaba ta wala ta akau la yajuzu al-ihzam kana cikin yaki da kafin rai, to ba shi halatta ka roshe ka karya yaki sai halatta haka nan liman yuminu ga duk wanda ya imani da hazar kitab da wannan littafi wayan bagi ya ta an takuna niyatul mu'min ni da mu ta zamo. lima ya buƙa ga abin da ke wanzuwa min sawabil akhirati lalla da lahira wala ya ta'akharu anhu kashi jinkiri akai li hibbi ma la yamkinu lahu hibbu dan tsare abin da bai kowanne ya tsare shi mutum da ya hana shi mutu in ka karo yaƙi ka dawo don ka mutu wata rana sai mutu ta izi ka aha wai za a ja a ajaluhu in ajalin dan adam ya zo yafna zai kare fa la mahala ba makawa wa isaru ma yabna zaɓi abin da ke karewa alama ya buƙata su ga abin da ke wanzuwa laysa min al-azmi ke cikin himma wa ma zalika tare da haka wa man yurju wanda ne da amali da aikin sawaba duniya kon duniya ai jaza'uhu sakamako ne min daga duniya nuqutihi muna bashi min daga duniya kuma ko shi ma ku sama lahu abin da an karba an karba shi ko da kai kokari harkar duniya abin da an riga an kayanka ma ne ba kauce shi shi ne za ka samu duk wahalar da kai walakin la hazza lahu fil akhirati sai kuma al-kiyama bai da rabo wa man yurid thawab al-akhirah wanda ya niyya da aikin sa masa kuma kon lahira da amali da aikin sa wa jahada fi sabilillah yayi jihadi don Allah nusihi min hamuna bashi da kuma kon lahira min sawabi dunya bayan sakamakon duniya wa na mihina hu iyaha kuma mai baiwa da ita wa ya tamatta'u biha ijadi ka shiga yi kamar wani sa wa fil akhirati kuma lahira mu bashi kuma wasu da jiji saki da zamu sakan ka masu godiya ayyuka utihi mun ashi aizan kuma ya za'u sakamakon sa allazi jahada bi uqil ajal hidon shi kuma ya murzu ma shakin lokacin da ya bayyana kada masu godiya li ni'amallahi ga ni'mar Allah wa najzihi thawabahu muna sakan ka mai sakamakon sa ma'ahunta da su وهذا مثل قوله تعالى ومنهم من من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذاب النار إلا أن ذلك في الدعاء سيدنا cikin الدعاء يقول وهذا الأمل الجنية حيث دنيا وفي الحديث يا سكن حديث من منظوم الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات دكني أيوكا سنة فيها تاريخ da دنيا da duk yi niyya ga aikin da ka samu gaba shi Allah zai karba aikin ka bai da wani tasiri wurin Allah sai abin da niyyarka zuciya Allah kallo wa inda ma da kulli muri ma nawa lalle kowane mutum abin da ya niyyata shi ne nashi wa man kana hijratu ila Allah wa rasuli wanda ya tahi daga Makka ya hijira zuwa Madina amma ya hijira ga dan Allah dan manzon Allah hijratu ila Allah wa rasuli sakamakon hijira tai tana zuwa ga Allah sakamakon biyan don Allah ba ki da wannan hijira wa man kana hijratu li dunya amma wanda hijira tai duniya ta kake mai nan shi ya kanta ya koma Madina ko da samu yusiba da ke samunta a wajen ko ko mace wanda nan ya tota bai samu ba ko Madina ya ga a ta ha? Hmm. zai ta ce samu in kiwa da ke alamanta ko hijratu ila ma hajar ilai shi ya ce tashin gina zuwa abin da ya jira kai in ya samu ya ya zama in ka samu ba an yi mangadu kare subhanallah dan adam niyya babban makami ta ce aiki rahu shekani bukhari da musulun da su wannan na hadisi guda da su wannan hadisi ko oh, Allah ganar da muwa Hadisi nan malamai sun ce yana da babi wajen saba'in akan abin da ya kunsa wato in ka dubi mutane ka ayyukan mutane in ka dubi niyoyinsu wallahi wani aiki ne ya ya gama ya gama hawa zuwa tarkace Allah ya saka ci gaba وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين to har yau magana ana yanta akan waɗansu ka samu barci ga yakin uhudu sun marja da na ustiya ko ya rabi bi billahi sannan ga ɗan magana ya koma zuwa ga kullu zukata zuwa ga Allah wa naz'i tanti sanatiha amin an amma wa hukun da ba Allah ba Ba ƙala ta'ala wannan cewa an kashe Muhammad suna ta hasu jura Allah ya ce wa ka'ayyin da yawa kam da yawa min nabiyin ba annabi qatala yaƙi. mamliyul lil fa'il wa ƙuri'a qutila amma hatta ya yi shahara ko yawa cikin kallon wannan lil maf'ul ya qutila ke lil maf'ul fa'ilu aula ibul fa'il dalilu tala ma'ahu ya yaki tare da shi khabaru mubtara'uhu ribiyuna jama'a kai yuna malamai masana Allah ya koma bani ulama yi ay abiduna masu bauta da rabbihi wakila ga wani da an ce jama'a sun jama'a wato rubiyu da kenan jama'a sanan urbi Wani ila jama'a wa hiya ba lil mubalaga kafirun mai yawa majmu'un mai yawa kafiratun mai yawa amma da sun kai yaki ta Allah nan an kashe jama'a da yawa amma qira'a qira an haka ta ba annabi amma fa ma wahalu ba su yi rauni ba jibinu ba su ji tsoro ba sun kace su koma su yi tsoro a gare lima asaban duk abin da ya same su sami lillahi don ta tabi ubangiji min al-jarahi na raununuka wa qatala an bi'a kace abawan su ko asabin da mutanen su wa ma ba'u ba su rauni ba an al-jihadi gabanin jihadi wa ta kanu ba su kan kan da kai ga makiya ba ba ba su kan kan da ga makiyan su ba wanda ke sun samu rabbanta da an ja mun nasu nasara ta zo musu da ma sabaru don abin da sun kai hankuli wallahu yuhibbu sabirin Allah na son masu haƙuri alal bala'i akan bala'i ayyusihum Allah na ba su lada da wannan an kace an samu riwaya hadisi daga Hassan ba a taɓa samun wani ba annabi an kashe shi cikin yaƙi ba domin duk annabin da Allah ke mashi yaƙi ba a kashe cikin yaƙi a kashe ba gefen yaki ba kuma an yi wagga magana domin magana ana yin ta akan aibanta waɗanda suke ta zanduri sun karaurawa a ranar uhudu shi sa an ka zo da wannan Allah ka kuma ikon tsayawa ga gaskiya wa ma kana ma kana قولهم illa an قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم زنشانسو قولهم زنشانسو بيزموها إذا أتى النبي يقول كشف عن نبنسو ما أثباتين تعرف ثبتسو وإبراهيم عن قولسو illa an ƙalu sai kawai suka ce rabbana ya ubangiji sunana Allah ya gafarta gare mu zunubana lahu kam wa israfana Allah ka yahe muna faifaye wa mutajawizan al-hadi kada ka mu iyaka shi amrina a cikin al'amarin mu izanan bi anna ma asabahum lay bi su'i fi ilhi shi wa abin da sai su dan muna aikin suna wa hafaman kariyawa an fasu kansu sun akan su zalunci wasu shida ga damana Allah ta tabbatar da dugaduganmu bil kuwwati da kari alal jihari, wansurna Allah ka taimake mu a gaje mu alal qawmi akan mutane kafiri na kafirai suka yi wannan suka koma ga Allah ni akai آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ألا يبعثوا tawabar duniya sakamakon duniya an nasar shi ne nasara wal ganimata da ganima kuma ban da wannan wa husuna da kyautawan tawabil akhirati sakamakon lahira ai aljannatu aljanna Allah ka ba mu aljanna wa husunahu at-tafaddul alkhair fawqa al-istiqaq kama abin kashi kanta wallahu yuhibbul muqtin Allah na sakamakon kore ga masu kyauta aiki allazina yaf'aluna mithla haula masu aiki irin waɗanda ka cikin na'am صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم بإحسان إلى المتين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ta ana sauraron wannan karatu ne a babban masallacin jima'a na tsohon mayan kada a ke garin birnin kibe na kungiyar jama'atul isal su bi dawai kamar sunna asasawa a almakun a sheikh ismail idris bin zakariya allah ya lulluɓe shi da rahama kuma ana sauraron nan karatu ne daga bakin a sheikh abdulrahman isa jiga shugaban majalisar malamai na jihar kebbi tare da alhafiz a abdurrahman ahmad hussaini jos allah ya saka musu da alkhairi a yau mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam da allah muna son alaramma ya muna kaset na addu'a kuma da larabci sannan kuma muna son ya ba mu labari kai ba mu ainihin tarihin rayuwarsa ya ce za a yi sai nan gaba nan gaba kana gaba karatu za a yi Allah su insha Allah ah, sai mai tambaya na gaba ya ce Allah gafarta malam ina son in san wannan matsala shin a addinance take koko al'ada ce ta hausawa wato mutum ne kamar da aka saba mutum yake iya bada kiwon dabbobi ga wani dan uwansa amma baya bada abin ciyarwa sai dai su ne idan kasashen nan suka haihu sai su raba 'ya'ya ita to wannan addinance a abin nan akwai dalilin yin haka ko al'adar hausawa ce a idan aka ba shi wanda zai an shikiyo ya an shikiyo ga wanda adda dabbobi suka yi ka'idar wadda za a yayyar rufi ma ya yarda to matsayi ne kamar wanda an ka ba ra'asul na dukiya domin shi karar da ita shi shi samu shi shi samu in kuma abin ya halitta ba da ganganci ba ya zan sun hasara gaba ɗai don haka akwai irin wannan bayanai gun malamai kuma rubuce sai abin da ba a yi ba za a yi shi da a yi shi kan rushe ba ya zan akwai jahilci ciki misali yadda aka yi kasan nan a ce an ba da akwai ya kiyo wanda adda akuya da ya bashi da mai kiyo shi mai kiyo in ta haihu mai kiyo ya dauka shi kuma ta koma haihuwa wancan ya dauka ni sani na haka da san sunayi to haka bai halatta amma yana halatta a ba mai kiyo akuya ta yi kiyo ko a ba mai kiyo akuya shi kiyo in ta haihida to shi mai akuya yana da nissi mai kiwo na da nissi yana da rabi yana na da rabi ko mai akuya na da sulusani mai kiwo na da sulusi ma'ana yana da ɗaya cikin yana da yabi cikin uku mai kiwo na da ɗaya cikin biyu in akwai kuma ta zan juya ba ta haihu ba kuma ta ta zan juya ba ta haihu ba to in aka kai ta kaso an ka siyar shi mai kiwo ya yarda shi kuma wayan ga ya yarda abinda an ka samu a raba shi kamar an yi sana'a in kuma zan tana haihuwa in ta ta tawaye wanka da guda wanga da guda matukar kima su ta zan daidai da yawar sun haƙulla domin aika ko kira ba wadda ake ta kasuwanci to yana da kulla kai mai kuɗi da tabba mai sana'a ya amsa ya zo kasuwanci abinda an ka samu aka sadu kai da rabi shi da rabi ko a kasa uku kai da kashi biyu kai mai kuɗi shi ɗan sana'a da kashi guda ko a kasa uku ɗan sana'a da kashi biyu kai mai kuɗi da kashi guda ya halatta ko kuma duk abin da ya sau ya sesuwa duk riba da ya ci kai mai kuɗi ba ko ɗari shi a da riba illa ya kaya gwada ma kuɗin kananan zai koma koma a sau kaya in ya zo kuma ya sayar ko duk riba da ci ba ko ɗari to kai yi a fa'idarta abin da fa'idarka duniya ta ji cewa wani yaron kana ya halatta kuma yana halatta shi mai kuɗin ya ba yawo kuɗin shi kasuwanci ya tiya sau in an sisa duk abin da a riba duk abin da ya ci wurin sau kaya duk abin da a riba ba ɗaya da gida ya amshi rasul mal na na yi eh, tu a koma kasuwanci shi mai sana'a ba da ko ɗari ciki mai gida mai kuɗi shi ada sana'a duka shi ada riba duka sun kuma haka ya yarda to shi ko ni a fa'ida ta ciki duniya ta ji cewa mai gidanka na an yarda da wannan to kan mu ce muku lokaci bismillah ka ta malam insha Allah wannan ma kawo a ƙarshen tambayoyi kuma dai na san insha Allah mahadara ranar lahadi ina cin wannan bayan nan yana don haka kuma mutum ya taba ai wannan mahadara da shi ba insha Allah ranar lahadi karfe goma za a cikakken bayani game da matsalar kasuwanci a musulunci Allah ya saka malam da alkhairi akwai masu neman addu'a kuma akwai wani bawan Allah wanda da yana raye da muna nan tare da shi shine manajan Kebhom 7 Alhaji Abubakar Abdullahi Zogirma Allah ya ji kansa da sauran ainihin mutu suka gabata eh akwai wani ne alhaji dan jima da shi ma bai zai sannan akwai dikki darakta shi ma ya kai yaron su asibiti yana neman addu'a da dai sauran bayan Allah da dama suna neman addu'a da su ba da su ba marafa shi ma a sashe na asibiti Allah ya ba shi lafiya amin صلوا على النبي وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله غافر تامنا الله غافر تام إيام الله غافر تام مالمم الله كجكان في مجدد شيخ عثمان بن فودي وكان سمال عبد الله وكان سمال عبد السلام لكن بنا dan su Muhammad Bello ke gugur mai da sunna a wannan kasa Allah ka yi musu rahama Allah ka yi mahalansu da zuriyarsu albarka ya Allah ubangiji ka ji kanmu a cikin wannan kungiya a shiyar isma'ila ibn Zakariya Allah ka yafe mata ka ji kan babban malamin sana tafsir a shirka Abubakar Muhammad Gumi Allah ka yi musu rahama da dukkan wanda suka ba da goyon baya wajen haɗa sunna a wannan ƙasa su kuma gare ka ciki akwai shugabanni da iyayen kungiya da 'yan agaji da ɗaiɗaiku ahalin suna da mashirin musulmai wanda suka rasu tsohuwar fushewa da sabuwar fushewa ta maza da ta mata manya da ƙanana Allah ka musu rahama Allah ka sa kabubuwan wajen baiko na gidan aljanna ya Allah ubangiji su san jagoran wannan kungiya a halin yanzu a cikin Muhammad Sani Hayajin da Allah ka masa gudumawa ka taimaki babban mataimakin sani a haƙƙiyar wannan kungiya a Sheikh Muhammad Yusuf Sambo da bashin Allah ka masa gudumawa ka taimaki sa'i na kasa a Sheikh Sayyid Sanjingir dukkan malama da malam na tura su don tafsiri cikin wannan ƙasa da wajen wannan ƙasa Allah ka masa gudumawa cikin su akwai shi wannan babban malami na mu ɗaya daga cikin 'yan majalisun malamai na koli baki ɗaya kuma babban jagora na wannan jiha ɓangaren wasu majalisar malamai Allah ka saka maran da alkhairi Allah ka raya gidansa Allah ka jikan mahaifansa Allah ka yamma iyalansa albarka tare da namu baki ɗaya ya Allah ya sanga na taimakansa a wannan fage ɓangaren wasu gudanarwa da ainihin daraktan 'yan agaji da dukkan 'yan majalisunsu Allah ka saka masa alkhairi iyayen ƙungiya Allah ka masu ba. ya Allah ubangiji bayan ka da suke halartuwa wajen wannan tafsiri a matakai daban-daban akwai ma'aikatan gwamnati da iyayen kasa da waɗanda suke manoma da makiyaya da manya-manyan 'yan kasuwa wato da 'yan siyasa da ma 'yan makaranta a matakai daban-daban muna fata Allah ka ɗaga darajar kowa a cikin mu. wanda ke ba da haɗin kai ganin wannan tafsiri ya na cikin nasara Allah ka fi sanin kowa wani da dukiyarsa wani da iliminsa wani da matsayinsa Allah ka shafi na kowa da alkhairi cikin nan ma akwai jami'an tsaro fanni daban-daban bangaren sojoji da bangaren yan sanda da sauransu Allah ka fi su Allah ka daga darajoyinsu Allah ka biya musu bukatotinsu na alkhairi matasa da suke karatun manya da ƙanana a matakai daban-daban ɓangaren addini da bangaren ko Allah ya sawa karatun su albarka wanda suka rubuta jarabawa Allah ka sa sakamako mai kyawu ya bayyana ya Allah ya zan biji muna roƙon ka wanda aka rubuto na neman addu'o'i game da marasa lafiya Allah ka warkar da shi shi akwai marasa Allah ka warkar da shi da wanda aka ambata da wanda ba ambata ba wasu ma suna kwakwanci a asibitoci jiya muka tafi da rancen adalci da nazirin muka je duba su Allah ka warkar da su ya Allah ya ubangiji wanda suke kwanci a gidaje marasa lafiya Allah ka warkar da su wasu ma suna yawo da cuta a jikin su musulmai Allah ka warkar da su Allahumma rabban nasi mudhib al-ba'th ishqan shafi la shafi illa anta shifa Allah ya kashi sakama wannan jiha ta kaje Allah ta mata albarka jagoranci a matsayi na gwamnati tun da hakan mai girma gwamna da 'yan majalisun su dukkan mataimakan Allah ta wasu gudunmawa ka ɗauka su akan daidai Allah a ƙara ba su ikon jagoranci wannan jiha bisa adalci ya Allah ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka sa mata albarka Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya da cikin hankali za ku ka da zuwa Allah ka tsira mana musulmiyar jagoranci a wannan ƙasa Allah ka tsira mana musulmiyar jagoranci mu a wannan ƙasa Allah duk muna su kuma za su sun kula a kan wannan matsala Allah ka rufe su Allah ka rufe su Allah ka ibra mana mutanen kirki ya Allah ya zama dukkan kasashe na musulunci Allah ka sanar da su lafiya ya Allah ya zama da ki ƙara maka da Madina sarki Abdullahi ayyukan da yake a halin ne Allah ka masa gudumawa da mataimakinsa ya Allah ya zama da ki musulunci Allah ka rufe kafirci da kafirai ya Allah ya kundige wannan wata albarka da alkhairi da rahman da ke ciki Allah ka sada mu gare shi Allah ka sa mu cikin bayan ciwon da zaka antar Allah ka sa mu da ta da madadin da Allah ka ansa mana azurin mu karbe ibadodin mu kowa a cikin mu anan Allah ka san sanin abin da yake nema a wurin ka na biyan bukata Allah ka biya mu kowa bukatun alkhairi insha Allah mu shira kafa daya بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنت وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسلم الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العظيم القابض الشافق الخافض الرافع المحب المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المحيط الحفيظ الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاهد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواحد المثال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المحب الجامع الغني المغني المانع الضار حنات النور الهادي البديع الباقي الواحد الرشيد الصبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين